لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyar ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda yi daidai da sha biyar ga watan yuliyu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke tara tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijari kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a ƙudurin magabata abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi abu abdullah muhammad bin idris shafi'i abu salih abu abdullah ahmad bin hambal al-shaybani imam ahli sunnah wal jama'a rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na hamsin da hudu a jirin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 61 za mu tashi a daidai gabar da mana yake cewa nahayuhu anil kalami wal khusumati fi din idan ba mu manta ba malam ya naƙalto mana zantuttukan imamu ahmad ne wanda shi ne na ƙarshe a cikin wa'annan jagororin guda hudu kuma yau bayanan da malam yake so ya kawo mana yana so ya kawo mana bayanai ne kan hane-hane da ya zo daga imamu ahmad akan mutum ya kutsa cikin ilmul kalam da kuma jayayya a addini wanda bai da amfani wannan yakan sa ko a yaushe mutum ya kiyaye duk abin da zai iya cutar da alakarsa da ubangiji kuma duk abin da zai sa ya samu dalilin da zai samu tsira tsakaninsa da Allah to ya kyautata yana da rai ko bayan bayi da rai wato na kan faɗi Allah ya ji kan Alhaji Sani Aliyu wanda aka fi saninsa da Alhaji Husaini Allah ya karɓi bawan ya karɓi ran bawan Allah nan kwanan nan akwai wato wani masallaci da kuka taɓa mun magana kan makarfon ɗinsu ya samu matsala bawan allah nan na yi wa magana take ya ba da kudi aka siyo wannan makarfon ɗin wanda har yau ana amfani da shi ban samu sallan asabari a nan masallacin ba a masallacin na yi sallah wallahi ina ganin ladanin ya kunna kawai shi na tuna duk lokacin da kai wani abu na alkhairi ya zama maka ne sadakatul jariya akwai bawan Allah nan Alhaji Wali Talha da ke zama a nan kuna buɗe baki tare da shi wani fari haka wanda ke zama anan nan a yi buɗe baki to mahaifiyarsa ita ma Allah ya mata rasuwa kaga duk irin wannan alama ce wacce take nuna duk abin da zai amfana da kai addini kai kokari ne ka yi shi tun kafin lokacin ya zo wannan bayan Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da gidan aljanna ya mai gurbin su da mafi alkhairi kuma ya mai gurbin su a cikin dukiyarsu da iyalansu su kuma ƴan uwansu Allah ya ba su ladan hakurin wannan rashi duk abin da zai amfanar da kai a addini ka yi kuma duk abin da zai cutar da addininka to kaka yi shi imam ahmad yana magana akan hane-hane duk abin da zai sa ka dinga ɓata bakinka akan abin da ba zai amfana da kai a addini to kaka yi shi ku zauna ku ta musu da malam wane da malam wane waye fa ilimi to kai ka samu wani amfani ka samu ina ba ta an gane amma shi maganar da yake yi a wannan ƙar ilmul kala ilimi na falsafanci saboda duk wanda ya kutsa a wannan ilimin psychology ko sai ya kai matsayin da za ka ga musulmi ne wallahi wani lokaci har yadda da Allah baya yi ina fata an gane wani ɗalibi a nan jami'ar kaduna yake gaya min malamin da ke karanta da su psychology ne yake ce masa wai suna yana musu karatu ne fa yake cewa shi maganan wai wani addini ajiye shi a gaba wai maganan wani Allah in akwai Allah ma kuma musulmi ne kaga me kenan ka kai matsayin yana ne yana shakka a samuwarwa ubangiji to shi wa samar da shi baban shi ko maman shi ina fata an gane to za ka ga irin wa'annan abubuwan shiga irin wannan fage yana raba mutum tsakaninsa da ubangiji musamman wanda ya shiga fagen sciences musamman irin wannan babin bai san addini ba ta akwai wasu abubuwa na addini da zaka ga bai da su ba saboda waɗanda suka sa a matsayin jigo nasu a wannan fage addinin ma ba su yarda da shi ba allah karan kansa ma ba su yarda da shi ba kaga biyan da za su yi su dasa wa mutane kudurinsu sai sun yi to irin wannan dole mutum ya yi taka tsantsan ba yadda za ka shiga jami'a ka zo karatu a karantar da kai ba duk fannin da za ka karanta sai an koyar da kai wannan fannin ka koya don koyo amma kada ka kudurta shi saboda zai iya cutar da kai malam yace akhraj ibn battah an abi bakr al-marwazi qal imam ibn ya fitar da asari daga abu bakr al-marwazi yace sami'tu aba abdullah yaqul ya ji baban abdullahi shine imamu ahmad bin hanbal yana cewa man ta'ata al-kalama lam yuflih duk mutumin da yayi dumu-dumu a cikin ilimin falsafanci ilimin kalam lam yuflih ba zai tsira ba a duniya balle a lahira wa man ta'afa al-kalam lam yakhil an yatajahham duk wanda yayi dumu a ilmul kalam to baya baya kubuta sai ya kare ya zama bajahani akidan jahab bin safwan asalin wannan mutumin dalilin shi ma shiga wannan akida kenan daji ya zauna da wa'ansu yan akidan sumuniya al-aqlaniyun wanda ba su yadda da komai ba duk abin da ka gani a duniya wai kwakwalwa suna gabatar da kwakwalwa sama da komai saboda haka ba Allah ya samar da shi ba zamani ne da lokaci ya samar da shi suka jefa wa jahan bin safwan shakku akan ubangijinsa wai ana cewa fa wai ya ma samu nasara a kansu jahan bin safwan sai da kwana arba'in bai da akwai Allah ba yana ya zama free thinker da ya gama wannan tunanin ne sai ya ce to ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba me kenan abu shine imamu ahmad ya ce to in mutum ya fada cikin wannan fage ta zai zama irin wannan mutumin a akida Allah ka kiyashe mu malam yace wannan ya dauko shi ne a cikin al-ibana al-kubra na ibn battah mujalladi na biyu shafi na 538 wa awrad ibn abd al-bar fi jami' bayan al-ilm ibn abd al-bar ya naqalto asari littafinsa jami'u bayanil ilm an ahmad daga imamu ahmad dan hambali Allah ya kansa da rahama qal yace innahu la yuflihu sahibu kalamin abada ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل إمام أحمد يقول إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا duk mutumin da ya kutsa a cikin ilmul kalam baya tsira har abada wala takadu tara ahadan nazar fil kalam ba za ka taba ganin mutumin da ya kutsa yana bincike na ilimi a fagen ilmul kalam ba illa wa fi qalbihi daghalun face a zuciyarsa sai ka samu rudani yau ya ce kaza gobe ya ce bai dina kaza ba jibi ya ce kaza haka zai koma saboda zai yi fata-fata da tunaninsa da kwakwalwarsa shi kuma ubangijin da ya halicci kwakwalwa ya sanya wa kwakwalwa abin duk ya gani zai iya aminci ya yadda da shi saboda a ɗabi'ance ya san da su to amma shi zai yi watsa-watsa da kwakwalwan ne zai kai ga matsayin da ba yadda da abubuwa mutumin da yake shakka akan Allah to ne ba zai shakka akan sa ba mutumin da ke shakka akan annabta ne ba zai shakka akan shi ba ina fata an gane mutumin da ke shakka akan samuwan aljanna ne ba zai shakka ba mutumin da ke shakka akan samuwan hurun in kuma ba zai shakka ba zai ce maka duk wannan fiction ne saboda abin da aka koya masa kenan wannan maganan ya ɗauko shi a cikin jami'u bayani ilm wa fadlihi na imamu ibn abdulbar mujalladi na biyu shafi na casa'in da biyar ana ya ci gaba da cewa wa akhraj al-harawi an abdullahi bin ahmad bin hanbal imam al-harawi ya nakalto magana daga dan imamu ahmad bin hanbali shi kuma qala yace كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان بابانا إمام أحمد بن حنبلي يا ربوتا ساقو إلى عبيد الله زواغا wani mutumi da ake kiransa ubaidillah bin yahya bin khaqan waye shi ubaidillahin nan bin yahya bin Kakan? malam yace maka huwa abul hasan alkunyansa ana ce masa abul hasan ubaidillah bin yahya bin khaqan Aturki turki thumma al-baghdadi mutumin toki ne sannan kuma ya zauna a garin bagdada qala anhu zahabiyu imamun imam zahabi da yazo zo tarjamarsa yace ce, wazir al-kabir shine minista مخضب من وزير للمتوكل وللمعد وللمعتمد شي وزيري نيدا متوكل بالله شي من الثاني قمنا متوكل بالله كما باين متوكل يا رسول المعتمد shi ma da ya hau ya ci gaba da tafiya da shi a matsayin minista wa hafza inda mutawakil ya samu wani daraja a wajen mutawakkil wa kana samhan jawadan mutum ne mai saukin kai kuma mutum ne mai yawan kyauta wa qala ibn abi ya'la imam ibn Ala ya ce. نقل عن إمام عن إمامنا أشياء منها أنه قال شي عبيد الله بن يحيى بن خاقان سنن يا نقلتو دج مالمم مالن إمام أحمد بن حنبل أنه قال سوى يا سمعت أحمد يقول يا جي إمام أحمد ينا سوى أنزه نفسي an mali sultan walaita bi haramin imam ahmad ya ce ni ina tsarkake kaina daga dukiyar duk wani mai jagoranci a cikin ƙasa duk wani wanda ke mu'amala a matsayin ma'aikacin hukuma babba wanda ƙasa take amfani da shi ya ce bana cin kudinsa amma fa ni ban ce haramun ba ji imamu ahmad ba zai taba kawo mai kyauta ya ci ba ba zai taba ba shi dukiya bai karba ya ce shi yana tsarkake kansa daga wannan baya karba ba wai dan ya ce haramun ba ne. amma shi duk kyautan da za su mai ba zai ci ba kuma ba zai karba ba ina fata an gani. to haka magabata suke wannan maganan ya nakalto shi ne malam ya ce mata sana ya rasu shekara ta 263 ka duba siyara alamin nubala na imamu zahabi mujallabi na goma sha uku shafi na tara sannan ka duba sabakatul hanabila na abu ya'ala mujalladin farko shafi na ɗari biyu da hudu za ka tadda tarjama akan ubaidillah bin ya yace lasu bi sahibi kalamin wannan fa minista ne yake ba da labari cewa imamu ahmad ya rubuta leta ya aika masa da ce lasu bi sahibi kalamin ni ba ma'abuci ilmul kalam ba ne wala aral kalam fi shay'in min hadha ni kuma in ji imamu ya ce ba na ganin ilmul kalam wani abu ne da har wani musulmi zai ɓata lokacinsa a kai saboda shi ne ya sa shugabannin da suka shuɗe kafin shi mutawakkin billah suka zartar da imamu Ahmad shekara talatin da biyu sai da aka hana shi makarantar da hadisai aka mai bulala ya fi dubu ɗaya in ji imamu shafi'i na san irin azabar da aka ba Imam Muhammad amma ya kafu ya ƙi cewa duniya ta fito tana jiran fatawarsa ya ce jinin wa'annan shugabannin ya halatta ya su masu bore ya ce manzala ya hana bore ku koma gida ku yi haƙuri kaga inda irin na yanzu ne zai ce ma an taɓa addini taɓa shi taɓa addini ne ko Imam Muhammad ya ce a'a manzala ya hana duk da an azabtar da shi an hana shi karantarwa an yi kaza an yi kaza yayi hakuri in mutane sun taso ana jiran ya bada fatawa ya ce manzala ya hana ku koma dalilin da yasa ake kiransa imamu ali sunnati wal jama'a kenan kuma duk da yana ganin da wa'annan shugabannin suke yi ba daidai bane amma ana neman izini a wurinsa ya bada fatawar ya halatta a musu bore ya ce manzala ya haramta amma wanda ya ɗaura wa'annan shugabannin akan wannan mummunan akidan imam ahmad yana tabbatar da wannan mutumin ba musulmi ba ne shi ne ahmad bin du'ad al-mu'tazili da ya raɗe su suka mai da shi shine shugaban alkalai ya kashe na kashewa ya ɗaure na ɗaurewa a hana wanda za a hana karatu haka ya dinga yi wa malaman musulunci a wannan lokacin saboda ka shi sa idan mutanen banza suka raɗi irinsu su za su dasa mutane akan barna da su shugabannin yake cewa illa ma kana fi kitabillahi aw fi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bana ganin wata bana ganin magana in dai ba magana akan littafin Allah ko hadisin manzo Allah ba amma duk wani falsafanci ba na bukatan yin magana a kansa fa amma gairu zalika duk abinda ba qur'ani da sunna ba inji imamu ahmad fa innal kalama fihi gairu mahmud to kutsawa kan magana cikinsa ba abin yabo ba ne kaga yadda magabata suke kyamatan ne wannan ilimi saboda ilimi ne asali ba na addini ba bal yanzu ma har aka shigo da shi aka masa aka masa wanka aka musuluntar da shi duk wanda kaga yana karanta ilimin da aristotle ne rubuta a har ka ji wasu malamai suna tukiya ba wane bayi da ilimin mandiki to su karan a ciki aka ce la ya famu hulbalid ba baya gane shi wala ya tafi bihi zaki mai kwanya baya amfana da shi to me amfanin za su da kansu aka suka ce to ilimi ne na aristotle da ya rubuta da yaren girk shine aka fassara shi zuwa larabci shine aka ɗauko duk wanda kaje yana ce ma akwai kullu kulliya kullu juz'iyya a wannan ilimin yake amma balarabe bai san kulliya da juz'iyya ba ya san am ya san khas ya san mutlaq ya san muqayyad amma bai san kulliya da juz'iyya ba a wannan ilimin ne aka ɗauko duk wa'annan ka'idojin to kaga ko dole kura ta shiga fata akuya ɗan na za ta to shine abinda imamu Amur yake kokari ya nuna wa mutane cewa kuma kaga duka wa'annan a'imman ba wanda yi magana mai sauki a kanta ko sun yi magana ne mai kaushi ba don komai ba saboda mutane da suka fada wannan ilimin ba a tarihin musulunci babu wani malami wanda yake magana a jisa bai shiga wannan ilimin sai da ya samu matsala tsakaninsa da Allah su imamu farabi ba don ana maganan sciences ko da kuma malaman kimiyya ta musulunci ko ba su ake magana ba to ya shiga wannan ilimin shi fa ya kai matsayin yana fifita maganan aristotle akan maganan Allah an samu matsala ko a samu matsala ba ina ta an gane su ibn sina da kake ji duk sun samu wannan matsalar sun fifita maganan aristotle sama da maganar allah da manzansa an samu matsala ko ba samu ba to kuma su ma saboda shiga ta wannan fagen ne amma aƙida in ka zero suke wannan babu duk mutumin da zai fifita maganar wani sama da na allah ya kaga akwai matsala malami daga cikin malaman musulunci a baya da ya shiga wannan siyasa matsala ai mun karanta a baya abin da ya samu abu hanifa matu baya ya gudu ya ce na ce ba ruwa na, ya ce na tattara sakalmina na gudu saboda ya gane cewa ba yi da amfani haka imamu gazali shi ma sa matsala ya daga baya tuba ya mutu da sayi muslim a kirjinsa ya watsar da wannan ilmul kalam duk wani malami daga cikin malaman musulunci inda suka shiga wannan babin shine maganar da Imam Ahmad ya ce sai kaga a zuciyarsa sai an samu rudani sai ka samu wa fi qalbihi sai ka samu rikici zai rikice za a ru rikitar da kwakwalwarsa ga baki daya yau ya ce kaza gobe ya ce ba haka ba jibi ya ce kaza saboda wannan ilimin shi ke sa mutane su fada cikin wannan abu malam ya ci gaba da cewa wannan magana ya ɗauko shi ne a cikin zammul kalam na imam al-harawi fakara ta 216 wa akhraja ibn al-jawzi an musa bin abdullah at-tarsusi imam ibn al-jawzi ya nakalto asari daga musa bin abdullah at-tarsusi qal yace wannan ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad ne sami'tu ahmad bin hanbal ya ce yaji Imam ji imamu ahmad bin hanbal yana cewa la tujalisu ahlal kalami wa in zabbu an sunna kada ku zauna da wa'anda suka kutsa ilmul kalam wai suna nuna wa cewa su suna koyan wannan ilimin don su fahimci addini ita ka ku zauna da su wa in zabbu ani sunna ko da kaji ji su suna kare sunna saboda shiga cikin wannan ilimin ka zauna tare da su dan za su fesa maka shuba karshen ta ka samu matsala saboda shiga yake a hankali sai mutum ya kai matsayin da yana samun shakka a cikin irin wa'annan abubuwan orientalist sun riga sun shiga wannan fage sun Kesa guba wanda bai sani ba sai ya ɗauki ta karantawa yanzu nan sai a kawo maka wani analogical deduction sai a ce maka a ah, abu huraira shekaransa nawa kafin mazala ya rasu da wuce shekara uku zuwa hudu ba amma ya za a ce ya fi sayi da na abubakar yawan hadisi psychologically ko ya za a ce ma ya fi sayi da na umar wanda maza Allah da Abubakar da Umar duk inda sun fita tare sun shiga tare kaza amma ya za a ce wannan ya fi su kaga yanzu za ka sa kwakwalwarka ka duba sai ka ce me gaskiya ne a zahiri ko to irin haka suke fesa shuba guba sannan hadisan da ya rawaito a tattaba maka shi a ce ya za a ce maka kuda ya fada cikin abin sha a durmiya shi wannan Allah ne zai faɗi wannan to ai malaman kimiyya ta zamani su da kansu da bincike ya bincike abinda suka gano Allah ya riga faɗe shi sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce ya ce shi guda yana da fuka-fukai guda nawa biyu ɗaya akwai cuta ɗaya akwai waraka amma idan kudan zai hau abin sha baya hawa da tuffuken da yake da warakar sai tuffuken da akwai cutar saboda ya samu ku cuta kuma duk ka yi wannan experiment ɗin da kyau za ka gani duk kuda ya fada abin sha za ka ga a karkace yake wannan tuffuken da yake sama to shine mai kashe duk wani dafi da guba da kuma cuta da ya sa a ciki sai manzo Allah ce ka dirmiya shi in ka dirmiya shi ciki wannan da ya daga shi sama ya riga ya shiga ko duk cutan da ya sa a ciki ya kashe shi manzo Allah ce ka sha wani zai ce maka jams ah, oh, zai ce ma shi dan boko ne mai eh, shi mango park ne eh da ba a gidan zai sauka zai ce ma ina germs da bacteria da waye zai kawo maka wasu lousy excuses zai abin nan ɗinka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to amma ka bincika ka gani zaka ga wani zai ce ma shi ina saboda dai kada a ya tunu kai da bane zai ce a ah, shi dai kawai dai bar magana kuma musulmi ne amma da likitan zamani zai zo ya tabbatar da wannan maganar sai ka ji shi yana cewa me gaskiya ne kai ni a gabana akwai wanda ya ce shi wai likitocin zamani sun tabbatar da wannan experiment din sannan a tabbatar malami ne ya karanta wannan hadisin wallahi wani ya tashi yake ce mai a gara gallawa wai da Allah ina so a mun bayani likitocin zamani sun tabbatar da wannan bayanin ko ba su tabbatar ba in sun tabbatar kaga sai mu aiki da shi in ba su tabbatar ba kaga mai kenan sai a je musulmi ya faɗa wannan magana akwai abubuwa da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi za ka gani duk binciken masu bincike na sciences da sauransu in sun zo sun gama abin da sai mu ce ah, mu ga hadisi sama da shekara kaza yanzu ne manzo Allah ya ce dangane da ido da dubura ai manzo Allah ya kwatanta ido da dubura yadda ka san wato mazagi ko ba tsukewa yake yi ba sai ce to ido shike ke controlling din dubura yace fa idza namat al-aynani istalaka al-wuka'u idan idanuwa biyun sun yife sai igiyar da ya controlling din dubura sai shi sa a lokacin in mutum yana bacci zaka ji bama bama yana fita ko saboda ne abin da ke controlling din duburan ya riga ya saki zai iya tusa bai sani ba ina fata an gane kuma zai saki ana aka samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani manzo Allah ba ya hana rabinka a inuwa rabinka a rana ba kaga manzo Allah ya hana to yanzu sai a sai ma ai likitoci sun ce kada kai haka saboda zai iya ja maka matsala sai mu ce mu wai ba ma likitoci suka gaya mana ba mu a addinin mu manzo Allah ne hana ina fata an gane kaga wani sai fi yadda da maganar likitocin nan akan me hadisin da za ce manzo Allah ga abin da yake ina fata an gane sannan kuma ba manzo Allah ya hana shan ruwa a tsaye ba to yanzu menene bincike bincike aka gano shan ruwa a tsaye yana jawo matsala a koda ana fata an gane yana jawo matsala a hanta kaga su binciken su kenan mu kuma manzo ya riga ne ya hana mu shan ruwa ne a tsaye to wanne ka bi amince irin wannan matsalolin da zaka ga akwai abubuwa da yawa to tasirin wannan hage na ilimi ilmul kalam ya sa musulmai wasu daga cikin musulmai shakku akan wa'ansu al'amura na addini tasirinsu ne a cikin al'umma ina fata an gane wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka yi bacci kai alwala ba sannan ka karanta ayatul kursi ka samu ne mai gadi daga mala'iku yana gadin ka to duk za ka ga wasu abubuwa za ka ji suna cewa su sun yi bincike mu kuma ba bincike ba ne a wurinmu ba sabo ba ne saboda abu ne wanda sama da shekara dubu da suka wuce mazala ya mana bayani me hikimar da ya sa mazala ce a kashe bera ya ce ko a harami ka kashe shi za ka samu lada a gidanka ko wucewa ka ga bera ya zo yi haɗa mai in ba kama da abin sa ka tafar ta harbe shi sun lada za ka samu mazala ce yuktal fil hilli wal haram kudu wajen da ba harami ba da kuma harami da makka ko madina duk inda ka samu tsera ka kashe shi za a baka lada yau ne aka ce an gano a jikin bera lafafi ba manzala kuma ya kira su fuwai suka fasikai ne mabannata ne masu fita ne masu karna ne kaga da abin da ya haifar kuma manzo Allah a kashe shi to ka ga irin wa'annan abubuwa akwai su dewa wanda musulunci ya warware mana su to amma mu saboda tasirin wannan ilimi a cikin al'umma sai ka ga mutane suna shakkan wasu abu zai ce ma shi ba likita ne faɗi wannan maganar shi yana da me yana da me ja a kansa yanzu ne ya sa mutane suka dawo cin dabino ada da ba cin dabino har wanda ba mu ba yanzu ba sun dawo cin dabino ba me dalili saboda likitoci sun faɗa amfanin da ake zama ne a dabino ina ba ta gane ya wannan zuma a is obvious da dabino ne nake magana ai shi ne abin da ya kaga wanda ba mu ba ya tsaya yana siyan dabino ko yanzu ba iya murma zai tsaya ya sayi maka dabino him ya tafi ko ba ina aka samu shi suna shan mahabbatin sauta yanzu olive oil a ina ne waye ce a amfani da shi a manzala ba an gano yana maganin vp yana maganin blood pressure yana waye yana waye yana waye duka sun gano a likitanci kuma waye ce a yi amfani da shi saboda ka duk kana shan ruwa kuma ka daina numfashi a cikin ruwan ba sun gano illa da ke ciki ba wa ya karanta da mu manzo Allah ka sha kana zuka in za ka numfashi ka daga ka ƙara sha da abin nan ka cire ka sha shi a hankali kada ka sa shi kul suka ce yana kawo mai liver problem yana kawo matsalan koda kul-kul din nan da ake yi kuma maza ba ya karanta da kayan da ake yi ba to amma sai ka ga mutane sun kiyaye wancan saboda su suna ganin shi ne daidai da zamaninsu kuma saboda shi ne maganan da likitoci suke yi da makamantar haka amma ba za su bi wanda shari'a ta ce gashi yadda za ka bi ka samu lafiya kuma ka samu biyan bukata na rayuwarka ba aiki da kake yi da sauransu duka ba yana da lafiya ba Allah da ya ce ka cire gashin hammata da na mara da sauransu ba yana da amfani ba sai likitoci su zo su yi bayani sannan za ka amince da shi Allah shirye da mu malam ya ce ya ɗauko wannan magana a cikin manaqibul imami ahmad na ibn al-jauzi shafi na 205 ya ce wa akhraja ibn ah, ibn battah عن أبي الحارث الصاير قال من أحب الكلام لم يخرج من قلبه ولا ترى صاحب كلام يفلح إمام ابن بطة هتني إبانة الكبرى يعني قلت أثري دقاء أبي الحارث الصايغ يتي man a al-kalam lam yakhruj min duk wanda ya so ilmul kalam to gubata ba za ta fita daga zuciyarsa ba wala tara sahibu kalamin yuflih ba ka taba ganin wanda ya kusa cikin ilmul kalam yana tsira yana samun kubuta a duniya ko lahira ba sai ya kai matsayin da ma yana shakka akan ubangijinsa to kaga duk mutumin musulmi idan ya yana yana shakka akan Allah da manzansa kaga an samu matsala har ma ka ji wai wani yana cewa wai wai da musulmai da kristoci sun ce suna bautawa Allah in akwai ma eh kaga me kenan wai musulmi ne fa ke faɗin wannan da ana samun musulmi zai ce ma ah, both the Muslims and the Christians, we are all worshiping one God. Ko. Only God knows the true religion. Until when we get there, we can differentiate from that. Shi sa yanzu na aka samu masu kris Islam. Suna Musulunci, suna kristanci Me dalilinsu wannan shine shubhar. wai idan suka tafi lahira in musuluncin shine daidai daman suna yi in kirsancin shine daidai to kaga sai a kaɓe wancan a wancan da suke zuwa ranar juma'a su je masallaci ranar lahadi su je coci wai Allah za yi wa wayo kuma duk mai shiga da su irin wannan matsalar bayan Allah ce inna dina inda Allahi Al'islam addinin fata Allah ya yarda da shi shine mai shine musulunci saboda haka ne ya sa kuskure ne ka ce addinan sama babu wani addinai addini ɗaya ne tun daga annabi adam har zuwa yau addini ɗaya ne kuma shine musulunci dukansu musulunci suka yi ina ba ta an gane to in ka ce addinan sama kaga kenan kana nuna me sauran addinan ma ai addinin Allah ne ko alhali kuwa addini ɗaya ne tun da Allah ya nufi duniya shine musulunci daga annabi adam har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka musulunci ake yi ba daidai ba ne kana musulmi ba daidai ba ne ka faɗa haka ma za ka faɗi saboda profession ɗinka a ce addinan da ya fi shahara ko shi kenan ina fata an gane addinan da ya fi shahara saboda kada ka jingina mai zuwa game yawa addini guda ne a wurin Allah shi ne musulunci da addinin Allah musulunci ga kasa yanzu ai magana shi ma ka yadda za ka iya magana addinai da suka fi shahara a duniya akwai addinin Allah addinin musulunci da kuma kiristanci kaga wancan ai ba ka riga ka yi togaciya yawwa wannan dinin Allah ne shikenan ai dole sai ka san inda zaka yi magana kakka ce a sana'a kake yi akwai addini a sana'arka don ka san abin da ke cutar da wasu kenan zai ce ma shi ɗan jarida ne kuma jaridan shi ba a ina kana musulmi wallahi Allah sai ya tambaye ka sai ya turke ka kuka ce a ni abin nan ne Allah zai turke ka duk aikin da kake akwai musulunci a ciki saboda addinin musulunci ba abin da bai yi magana na rayuwar mutum ba Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati liwa lillahi rabbil alamin rayuwarka ka cokar ɗinka na Allah ne kuma ba abin da za ka yi da Allah da ya maganansa ba musulunci ne kadai yake da wannan shi ne yake da wannan tsarin ina fata an gane saboda haka dole addinin musulunci ba abin da bai shiga wani rayuwarka rayuwarka da wanda ba musulmi ba sai ya koya maka ko kirista ne shi ko ba yahude ne shi ko ba majuse ne shi ko wanda ma ba yi da addinin kwata-kwata komai sai da musulunci ya koya maka yadda za ka yi sannan kuma ka ce a kai ba abin nan bane komai na rayuwarka a matsayin ka musulmi tsari ne na Allah ka bi tsarin Allah sai ka zo da lafiya haka ce kai saikula mutum ne kai a wajen aiki aka gane kuranka in ka mutu Allah ba ruwansa da wannan sai Allah ya jirce ka ya tambaye ka saboda ka duk sana'ar da kake yi akwai addinin ka saboda addinin ka ya baka principle da zaka bi wannan sana'ar kamar ji wajen nan aka ce ah, mu ba addini akwai addini saboda akwai karanta addinin ka ce ka bi kada ka cutar kuma me kada a cuce ka kuma kada ka bude kofar da za a cutar da addinin ka ina fata an gani yawa ina gani za mu tsaya a nan kuma tashi akan wannan magana ya ce a ibanatul kubra na ibn batta mujalladi na biyu shafi na 539 Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi kan wannan gaba idan kuka duba za ku ga cewa abin da rage mana a karanta wannan littafin bai wuce shafi biyu ba ko in Allah ya da idan muka kammala wannan littafi wannan littafi shine za mu karanta al-mulakhas al-fiqhi al-mulakhas al-fiqhi na wato Fauzan al-Fauzan Sheikh al ina fata an gane littafi ne akan fiqh eh wanda ya tattaro matsaloli da dama a ilmance kuma a zamanance ina fata an gane Allah da mun kammala wannan littafi shi za mu karanta da izinin Allah saboda haka nan za mu ta sa'aya in akwai tambaya yi in kuma babu insha Allah za mu a akan wannan karatu sai mu ce فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك